al'ummar jihar gombe birni da ƙauye kasance da ni insha Allah yanzu ba da jimawa ba a bishan radio gombe eh, na zo da hira ta mai taken hanyar kano sai mota ta ta yi face a mai ne su da wannan zadawa ne ko mene ne ne gezawa to mm. amma yanzu ga nan na zo ko gezau eh, da yardar Allah da yardar Allah dan eh, yaya mai Allah Mm, dr bello balla tinka point ko sanata insha allah insha allah uh, wannan ko an rufe wutar nan zai mutu ko eh, amma normal dai ka kashe shi kafin tunda kafin na shi dama wadai ba da kabe da dai na kan mu gani quiz ne mm, mm, kada ai mai kasa wannan a side ko a assalamu alaikum wa rahmatullah ya dai har yanzu kana ka koma makar ka koma karatu wannan ka hanjin ligidi ne ko jijiyar waye aka ce sandan buhari Allah karba mu da sandan buhari eh, time yayi ko ko bai ba ka zauna ku yi ne wallahi ya ban tausayi assalamu alaikum rahmatullah wallahi ga na ya ban tausayi wallahi tallahi na ji tausayi sa bismillahir rahmanir rahim ya allah wannan kujerar in ka na ita ita yin kasa wallahi ai in ka sa wannan abin ka ringa ihu ba mai jinka kenan biliya biliya ga yaran barau naka e, su suke cin kudinsa kuma ku ne da wahalan zabe wadda shi yake kira ko wai yawa ake kira ne <laughs> ta yake da kulan na ta zauna Hmm, ta yi a aka ta Allah ya sa mu cika da imani Allah ka mana jagora duniya da lahira Allah ka isan mana don isar ka hmm, gani ga mai dawakin tofa eh, can hmm. <coughs> to Allah ya sa mu cika da imani Allah ka tabbatar mana da alkhairi ya kawar mana da sharri Allah duka abin da zamu faɗa in ba alheri bane kuma in zamu musguna wani ko in zamu tozarta wani ko in zamu bata wani rai Allah ya ba Allah karka ba mu dama mu faɗe shi Allah kuma ka tabbatar da dukkan abin da ya fi alkhairi ga rayuwar mu ga rayuwar al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaba daya wayannan fitintinu masifu da suke ta tashi a kasar mu da wayannan kashe-kashe da ake ta a kasar mu Allah ya ba mu isa ba kai ne isasshe ka isa mana don isar ka ka kawo mana karshen sa ya rabbal alamin ya Allah mun tuba ka yafe mu Allah mun tuba ka yafe mu Allah mun tuba ka yafe mu ba don halayen mu ba don zunuban mu ba don kaiwar mu ba don isan mu ba sai don tawassuli da muka yi da annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah amin Allah ka ga Allah ka jigan iyayen mu ka rahamce su ka gafarta musu ka yafe musu kurakurin su ka yafe musu zunubin su ka riba su da azabar ka ya Allah ka riba su da azabar ka burka mu kuma Allah ya kyautata karshen mu da makomar mu Allah ya kara annabi muhibba Allah ya kara annabi daukaka Allah ya kara annabi ni'imomi akan ni'imar da yake da shi ya rabbal alamin Allah ka samu mutu da soyayyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya allah ka kyautata mu da makomarmu shugabanninmu Allah ka ba su lafiya da zaman lafiya Allah ka taimaki mai girma gwamna Alhaji Muhammadu Inuwa Yahya kan dukkan 'yan takarar nan Allah ka yi masa katangan karfe Allah ubangiji kamar jagora a kau da yaushe Allah ka tsare shi da sharrin miyagu Allah kawo mana ƙarshen waɗannan masifu da fitintinu da bala'uka da aka shiga a da yaushe mutane mu zamto masu tawakkali ga Allah a duk abin da Allah ya mana mu dauke shi a hannu bibbiyu babu wanda ya isa in ba Allah ba babu wanda ya kai in ba Allah ba godiya marar adadi godiya marar adadi godiya marar adadi Allah ka isar mana don isar ka tabbatar mana da alkhairi karmar da sharri Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira Allah karfa mana asiri duniya da lahira da rabbal alamin ya hayyu ya qayyum bi rahmatika ya astaghis Arin ta sandan buwa to. Wani to, wani a'a. Wala kawai. A yau shi ka da minus. Da baka zamani. ka sa wannan abin ka sanya mana. ka Ya za ka ce ba wayan ka ban ka ɗauko ta ba.

yawwa alhamdulillah alhamdulillah I'm ready insha Allah wayoyin ku suna silent yawwa masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci saninmu da arzikin kasancewa da ku a cikin wannan shiri na musamman wanda zai zo muku daga nan gidan rediyon bishan fm gombe a kan mita 92.7 a zangon fm sunana biliya ya da bakin tufa wanda ni ne zan jara ga mashirin na wannan lokaci kuma tare da ni a cikin shirin akwai honorable khalil ahmad na faɗa shugaban kungiyar koge zau na jihar gombe kana kuma ɗaya daga cikin hadimai masu taimakawa mai girma gwamna akan abin da ya shafi hulɗa da jama'a Wani likali da ahmad na faɗa muna maka marabar shigowa cikin wannan shirin to ina godiya na musamman malam biliya a to kai tsaye mu shiga cikin shirin wani rabin eh, ina ne muka dosa yau a cikin shirin musamman duba da yadda rubutun da kai a shafin sa zumunta ya karaɗe ya ke kuma yawata a gurin al'umma na ke hira ta ka cewa ka tafi jihar kano kuma ta ta fashe sai ka tsaya giza ka ɗauko ko gizo me yake nan ake nufi da wannan taken hira ka to alhamdulillah ala kulli halin <clears throat> farko al'ummar jihar gombe lungu da sako da ko ina da ina ina muku sallama irin na addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. ya allah ka sa kamar yadda muka fara wannan hira allah ka sa mu kare ta cikin lafiya da dukkan abin da za mu yi wanda ba zai saba maka ba da dukkan abin da za mu yi ba duma musguna wani ba allah dukkan abin da za mu faɗa ya zamto abu ne na alkhairi eh, lalle lalle malam biliya na sa wannan laccar ina hanyar kano sai na tsaya a gezawa ta na suka fashe sai na ɗauko ko gezau ba don komi ba yasa ne wannan laccar mai takin hakan saboda akwai da yaushe akwai wasu waɗanda suke shiga gonar allah shi kuma Allah a da yaushe idan ka shiga gonarsa in yana son ka sai ya baka dama domin ka zamto mutumin kirki sai ya nuna maka isarsa in ko shi Allah yana so ya kama ka da cikakken shaida da cikakken hujja sai ya barka ya ɗauke ka lokacin da ya ɗauki rayuwarka to daga nan zaka gane cewa ka yi kuskure a da yaushe mu muna koyi irin na alhaji muhammadu inuwa hayya wakilin ilimin na faɗa dan majin gombe na farko sannan still kafna na farko a gombe state ma gaba daya ba don komai ba a ah, ina zuwa ah, shine na farko shine na farko a ah, eh, ina zuwa shine na farko a gare ni a kuma gurin kowa da kowa saboda shi eh, ne wanda to abin da ke faruwa a nan bile baka bani dama bane da na sauka da kaji inda na nufa abin da nake nufi shine tun muna Bauchi state ba mu samu gwamnan da allah ya ba shi dama ya yi irin waɗannan ayyuka a lungu da sako ba sai a kan shi shi yasa muke cewa shi ne gwamna na farko don a da yaushe shi duk abin da zai yana shafan talaka kai tsaye to alhamdulillah mun aminta da wannan sannan muna biyayya za mu ci gaba da biyayya saboda halayensa da kuma yadda yake da kuma irin ci gaba da ya kawo wanda kowa ya aminta kowa ya yadda abin da yasa na ce ana shiga hurumin allah babu wanda ke bayarwa sai shi a nan a shekaran jiya na ji wasu maganganu da yawan gaske za ka ɗauka an ci zaɓe ne an zo ana murna ba don komai ba saboda an shiga gonar allah abu na gaba biliya a nan shi ne to biliya wannan abun ya faru da ni bila adadin ni kaina an sha kirana a waya khalid ka zo ba za mu bari a faɗi da kai ba muna ƙaunar ka nawa ake biyan ka salari za mu ninka maka sau biyu ka ajiye aikin da kake ka zo ka tafi domin mun san cewa alhaji muhammadu inuwa yahaya zai faɗi a zaɓe kai kuma matashi ne yanzu ka fara tashi ana ganin ka da mutunci ana ganin ka da kima ana ganin ka da martaba ana ganin ka da daraja mu kuma masu ƙaunar ka ne ba za mu bari ka faɗi ba saboda mun san cewa gwamna alhaji muhammadu inuwa yahaya zai faɗi sai Allah kuma ya ce to shine mai yi alhamdulillahi kuma ala kulli halin eh, sai motar sai motar geza Allah ya taimake da ban shige ta ba sai na ɗauko motar ko geza yanzu da <clears throat> a geza wani ke da billi har yanzu sai dai kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai dai in daura in daura hannuna a ka'ina ta ihu domin ni kaina an yaudare ni na tafi ta hanyar da bata dace ba an mai da ni tamkar bawa an mai da ni tankar akuya wadda ake cinikinta naira goma naira sha biyar a da yaushe ko mun sha kira a kan wannan irina ina da kaifi ɗaya kuma ba na canja wannan kaifi ɗin babu abin da ban gani ba a siyasance babu abin da ba a mini ba a siyasance a iya 'yan shekarun na wannan babu, babu irin musguna mini da ba a musguna mini ba babu irin musgunawa ni ma da ban yi wa wasu ba ita siyasa haka nan take kuma tana tafiya akan haka kowa da nasa aƙidar a da yaushe ina so matasan mu zamto jajirtattu kar su ba da kansu tankar dabbobi kar su ba da kansu tankar bayi su zanto masu kaifi ɗaya a yau idan mutum ya yi ka idan kana sha'awa ka yi mutum to kar ka yadda ka yi shi don ya sai ɗancinka don ya sai mutuncinka don ya sai darajarka ya mai da kai bawa ya mai da kai tamkar an je sayan zabuwa a kasuwa ko akuya wannan babu wani babban ƙalubale da Allah ya jarrabi wasu irin wannan shi yasa a da yaushe nake kiran matasa a ko da yaushe mu ci gaba da yi wa kanmu fatan alkhairi babu yanda za a yi a gina abu da mu mu kuma mu rusa ba za mu yadda ko mu ga abin zai rushe ba tare da mun fito mun faɗa ba shi yasa a ko da yaushe ba ma so a ringa tsayawa a gezawa mun fi so a ringa tafiya a tsaya a ko gezau abu na gaba kuma biliya abu na gaba to geza ok suna to shikenan alhamdulillah <clears throat> inda kuma gezawar take ita ce mai suna wannan wurin eh, gezawa ita ce kamar misali irin sai ka ɗaga mutum ka nuna wa duniya sama sai ka rifto shi sai ka haɗa mar da gula sai ka sake shi a ƙasa shine ko gezau saboda al'umma sun aminta sun yadda kuma suna gani kuma suna so suna ƙauna shi yasa a ko da yaushe zaka ga yaro ɗan ƙanƙani sai ka ji ya ce maka ko gezau to ban sani ba mutane da yawa ko sun ɗauka gezawa ake cewa ne suka ringa tafiya gezawa suna barin ko gezau eh, sai kuma Allah ya nuna musu cewa wannan ko gezau din wannan ko gezau din ina zuwa wannan ko wannan eh, sorry gezawan sai ya tara ya cika motar da faɗaɗɗu da kuma waɗanda Allah ya rabar su ya kare sai mu kuma muka ce a ci gaba da tsayawa akan gezau yaro ƙarami wanda ya koyi magana dan wata dan shekara guda na gani sau biyu zaka ji akwai wani yaro eh, eh, kuka yake amma yana koge zau janjiri fa abin da ya ƙara sa mini kaunar wannan gwamnatin abin da ya ƙara sa mini kaunar wannan baban Allah saboda irin waɗannan ayyuka da ya kuma da damuwa da talaka kuma da abin da yake son talaka da kuma yadda ya sa talaka a gabansa da kuma yadda yake abin da talaka zai mora kai tsaye ni da Alhaji Muhammadu Inuwa Hayya ina da hujjoji da dalilai bila adadin wanda ya sa nake yin shi badan. Eh, eh, kalin ahmad na faɗa abin da ke kallo shine kamar <coughs> jam'iyyar apc ta tabbata suna tsoron wani bangare a cikin jam'iyyar pdp musamman yadda aka ga irin wannan kalamai naku yanzu ya sauya da kuke ta farin ciki saboda ana kallon wani bangare bai samu wani takara ba ta jam'iyyar pdp na kujerar gwamna to shi yasa bile a da yaushe muke cewa mu idan mun kama hanya ba ma tsayawa a gezawa sai mun kai ga ko gezo. Eh, ita ma ita ka ce tana ga sun face cikin gidan kaga eh, to abin da yake faruwa ai facin ma da ta yi bayan ta yi face ma ta kama da gobara ai eh, to ka nan kai ma ka a cikin gezawa ke a'a ne ba abin da dan da geza ko gezau na kira da na kira ko gezau sai ya dauke ni pip daga geza sai ya kai ni kuma inda ya kamata kuma ya ajiye ni a inda ya dace akwai wasu abubuwa biyu zuwa uku jamilu sorry biliya jiya na hira da jamilu sorry biliya akwai wasu abubuwa da suke faruwa wanda a ko da yaushe idan kana tashi a siyasa ko kuma shekarunka suna nan a shekarun matasa to ka tsaya akan wata aƙida kuta da yardar Allah idan kai imani da Allah nan to insha Allahu zai maka in ko ka ce ba za ka yi imani da Allah ba baka kuma yadda cewa shi yake yi ba to da yardar Allah ka ringa tsayawa a gezawa kenan ba abinda zai sa ka iso ko gezau saboda talakawa lungu da saƙo su sun ce tun da ake gafna a gombe tun ana bauchi state babu wanda ya musu koge zau irin na alhaji muhammadu inuwa ya gwamnan mu na gombe babu wanda yake musu koge zau nan kuma mu ba wanda muke tsoro ba wanda muke shakka in har ayyukan da mai girma gwamna ya yi za su zamto muna tsoron wani ko kuma muna shakkan wani to kai ko da jiya na faɗa a nan inda za a kawo irin su jamilu dubu da yardar allah saboda mu muna tunƙaho da gamnan mu muna tunƙaho da yanda yake muna tunƙaho da irin abubuwan da muna tunƙaho da irin tubalin da ya dasa kuma yake takawa a kan shi mun yadda da shi mun aminta da shi su ma kansu 'yan adawa sun yadda sun aminta sun ba da kai sun yi saranda in dai aka iso ko gezau wa'inda ko suka tsaya a gezawa muna yi musu addu'a Allah ka ganar da su Allah ka karkato da su Allah ka kawo su don shi Alhaji Muhammadu Inuwa Hayya shi a da yaushe na al'umma ne a da yaushe yana horan mu da cewa ka mutunta dan adam ka daraja dan adam ko da ba kwa tare a yanzu a da irin siyasar da muke mafi yawanci a Gombe za ga ni in ina PDP wai babu ruwa na da NPP da APC zuwan Alhaji Muhammadu Inuwa Hayya sai ya ce kai al'umma ba za mu tsaya a gezawa ba dole mu tafi ko gezawa sai ya ci gaba da kai mu koge zauna yanzu idan ka ga dan pdp da dan apc ba za ka iya bambantawa ba ba don komai ba sai don allah ya taimake mu mun wuce wurin da ya kamata a ce mun wuce ya zawa kenan sai allah ya kawo mu koge zau to muna godiya na musamman shi alhaji muhammadu inuwa hayya bisa irin abubuwa da yake da kuma irin gudumawa da yake ba kasar kuma yake wa talaka da kuma irin yadda ya zamto jajirtacce akan al'umma ya zama a da dai honorable kafin wannan rana akan je uku musamman idan na magana kuna yin ta ba da irin wannan salo ba amma a yanzu kamar yadda na fada a farko sai ake kallon kamar kun samu ta dama ne ko ta kofa da kuke irin wannan kalami sannan bayan haka akwai wasu rahotanni da suka fara fitowa cewa ma saboda ganin wanda ake tsammanin za a ba tikin takarar nan ba shi ne ya samu ba sai aka fara ganin kamar kun fara canza ma wanda kuma kuka yi niyyar ba wa takara wanda a daƙila ke ganin za ku ba su takara saboda kuna tsoron wancan wanda za ba takara. <laughs> ta wannan jamilu ya kai kafa wannan sori bile kai kafa wannan mu dukkan yan takararmu mu shi mai girma gamna yi wani abu guda kowa na zo kuma wa zo ba na so ba na so ba na so ku tsaya a gezawa ku tabbatar da kun kai ko gezau ku tabbatar da kun kai ko gezau ku tabbatar da kun kai ko gezau su su dukkan mutanen da mai girma gamna Alhaji Muhammadu Inu yake faura da su yake kuma ba su shawarwari kuma ya ɗauke su masu mutunci masu daraja masu martaba shi talaka ba ƙaramin mutunta talaka ban taɓa ganin shugaban da yake daraga talaka yake mutunta talaka yake yi wa talaka da wayaniya yake so a ko da yaushe ga talaka ya amfani irin alhaji muhammadu inuwa hayya duk wanda ya ce maka za a canja yan takara da wa kai wannan magana? waye ya faɗe ta yaushe aka yi ta a ina aka yi ta waye kuma ya faɗe ta kuma waye aka ce za a canja a kawo wani mu dai a ko da yaushe muna kira duk waɗanda muka san masu kyau ne mukan yi ƙoƙari mu tabbatar da cewa mun iso wa shi mai girma gavna rahotanni a kansu duk da dai shi ma ya sani amma kasan ɗan adam ajizi ne dole nasa sanin na wani zai kasance akwai bambanci to da allah ya tashi taimakawa shi mai girma gamna ɗin sai allah ya rufa masa asiri sai baya barinsa a gezawa sai yake barinsa a kogezau yana yadda da duk abin da al'umma suke so suke kauna batun wani canjin dan takara babu shi a gaban mu ko ba ma tsoron kowa a ko da yaushe daga murya da muke ta yi da abubuwa da muke ta faɗa ba kan komai ba ne saboda muna ƙaunar mai girma gwamna ne kuma ya zamto wajibi mu mar addu'a domin shi mai girma gwamna a ko da yaushe yana yadda da abin da ake so idan har an zai ce to kai convince din shi idan kai ko ina bai tabbatar maka idan ya gamsu sai ce eh to lalle na gamsu na aminta na yadda shi wannan irin mutumin ne kuma dole ya zamto wajibi a gare mu a matsayinsa na uba a matsayinsa na shugaba a matsayinmu da muke karkashinsa wanda shi Allah ne ya ɗaura mu a ƙasansa shi kuma Allah ya ɗaura shi a kanmu ya zamto dole mu mar addu'a ya zamto dole mu mar biyayya saboda a da yaushe mai amsa muradun al'umma ne shi mai girma gavna a kulli yaumin babu abin da zaka je yana magana sai dai ina ƙaunar tinka ina son tinka ba don komai ba saboda shi ma koge zaune zaune irina ba ɗan gezawa ba ne to a koda yaushe mu addu'o'i da muke ta yi wa mai girma gabna saboda shi rabta bello bala tinka fai dana da biyayya fiye da yadda ba a tsammani eh kuma shi ne yasa yake kallon kamar za a nashi takara kenan eh to ai lokaci bai yi ba waye ce ba zai hana takara eh, waye mai hana takara a ina zuwa waye mai hana takara babu wanda zai hana takara ai ai masu takara mai takara ai ba mutum ɗaya ne. mutane ne masu yawa kuma shi bai girma gwamna a koda yaushe magana da yake yi duk wanda ya fi mutane shi kenan shi muke so a siyasance saboda al'umma ne suka ce suna son shi dole yanda da aka dama din haka za a shi a shi wani kalame ne muka janye a ina yaushe mu dai koma kan mu da muke tattauna musamman kan batun koge zau din hmm. ah, ana kallon hmm. cewa wannan batu da muke ta yi na koge zau shi din kanshi da zau din ne saboda kullum kun dage akan koge zau koge zau an ce idan ba rami ba abin da zai kama rami Eh to ai abinda mutane ba su gane ba shi wannan kogi zau din fa da no shakin din nan ana maka maganar tun 2007 ne <laughs> to me ya kawo rami in ba rami tun 2007 ake maka magana har zuwa yau din nan ake tafiya akan kogi zau din kuma har Allah ya kai ga an ba da Allah ya ba da nasara kuma Allah ya kawo shi kuma Allah ya nuna isassa ya kawo shi kuma ya nuna cewa shi ke bada mulki shi ke fisgewa to mu muna kira NPDP <coughs> da kofa a buɗe take da abin da su suka ringa gaya mana a baya mu za mu bi gaya musu a tauhidance <clears throat> su zo su bi mu don gwamnati ta ci gaba da ci gaba muna yato <clears throat> mm. eh abin da yake faruwa shi ne. <clears throat> a da yaushe mutum da yake samun nasara babu yadda za a haɗa shugabanni yau a ce gwamna biyu ko gwamna uku ko sanata biyu ko sanata uku a ko a constituency ɗaya muna kiransu mun san kuma mafi yawancinsu suna kishin ƙasarsu suna kishin gombe da su zo mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu dangana wa Allah Allah ya ba mu nasara da sa'a Allah kuma ya ƙara gombe lafiya da zaman lafiya da kuma ƙasar gaba ɗaya. Su PDP. <coughs> <coughs> Bayan kuma a jiya na gama da zaɓen PDP takara kuma sai kawai sadar da cikin APC ba tare da an yi kai ga zaɓen gama gari gaba ki ɗaya ba. kai to abin da yake faruwa ma shi ne biliya ai kowa ya riga da daga magari ne. Kamar ya gama gari. akwai wanda ya abin da shi mai girma gamna yana to muna bauchi state da lungu da Sakwa ko da talaka ya shaida ne fiye da shi ai talaka ya shaida fiye da kowa a kasar nan Da haka su ma su zo su jona mai girma gamna bai da day one bai da day two bai da day three shi kowa nasa ne yau dan pdp in dai dan gombe ne ko yana so ko baya so da shi dan apc abga ngaye duka muna karkashin mai girma gamna ne da haka a matsayinsa na shugaba mun yarda da shugabancinsa mun yarda da jagorancinsa mun aminta da yadda yake tafiyar da salon mulkinsa sannan kuma muna godiya na musamman bisa iri yadda yake nuna shi da tabella balatin kafoyin kauna da yake mutunta shi yake daraja shi yake martaba shi kuma lalle muna tabbatar shi da tabella balatin kafoyin din muna so ya ringa sanin duk da ma ya sani za mu ƙara sanar da shi wannan bawan Allah yana kaunar ka wannan bawan Allah yana son ka wannan bawan Allah idan da Allah zai buɗa maka ɗan ƙirjinsa ka ɗan kaleka ko da ka san gaibu ya kamata ma a ce a kullum sai ka taso daga gidanka ka zo kofar gidansa ya fito ka ce mar ina kwana sannan zaka tafi sabgoginka dan yana kaunar ka da tabin labalatin ka kawai shi mai girma gwamna Alhaji Muhammad Inu Yahya ba don komai yake kaunar sa ba kullum zaka je na ganin yana kaunar su yana son su ka gane amma shi kani ne a gare shi ita eh su in ma kamata ka ci ka kira su ka ce shi ma mai girma gwamnati yana babu wanda mai girma babu wanda mai girma ba a saurare bai a babu wanda baya kauna shi yana kaunar kowa mutumin da akoda yaushe zai ci gaba da talakawa mutumin da akoda yaushe za yi talakawa su amfana mutumin da shi akoda yaushe wani irin abu zai yi domin ya faranta al'umma ya faranta talaka su samu sauki to don haka masoyi ne ga kowa da ka kenan shi ma kari ya kamata ya zama musu ga kowa inda a cikin jam'iyyar apc yake wanda zai musu takara ba ma ba ma a siya maganar siyasa a gefe dukkan wani wanda yake tutiya da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan uwana ne abokina ne mai mutunci ne a wurina mai daraja ne a wurina kafin da fara wannan hira na ce ya Allah duka abin da ba alheri ba ne karka bari in faɗe shi na ce ya Allah duka abin da zan yi don in butulcewa wani ko kuma in saba wani ko in kuntata wani Allah karka bani dama in faɗe shi yanzu ya kamata ku dinga sanin ina magana bisa ni'ima da dama da irin kyautar da Allah ya mini tunda shi na roƙa kuma ya amsa mini kuma ina godiya a da yaushe shi Allah idan ya maka gode mar zai ƙara maka to Allah muna godiya kuma gare ka muka zo gare ka za mu koma gare ka muke neman duniya da lahira gare ka muke neman waɗannan shugabanci ɗin mai girma gamna al'ummar jihar gombe lungu da sako suna tare da kai a ko da yaushe yanzu babu abin da zaka ringa ji a ko'ina a kuma ko da yaushe sakan ɗaya biyu uku zaka ji ana ko gizo ko gizo ko gizau abu ya ya da gari a cikin kankanin lokaci ba don komai ba ko gizo ɗin waɗannan ayyuka ne fa da yayi inda bai yi su ba da sai dai mu ce menene su wannan garin eh, menene ne ma zadawa ne ko ina ne ta da sai mu ce mm, Allah ubangiji ka bana tsari da yan gezawa amma shi mai girma gwamna a da yaushe gezawar idan ya tashi tafiya ta saman ta yake bi fif ba za a ga wucewarsa ba shine ko gezau haka mai girma gwamna ya zama wajibi a gare mu mu maka biyayya a matsayinka na shugaba ya zama wajibi a gare mu mu yi maka fatan alkhairi a matsayinka na shugaba ya zamto wajibi a gare mu mu gaya maka duk abin da ya cancanta ya dace wanda kai baka hango shi ba ba don mun fika ilimi ko kuma mun fika sanin duniya ko wani abu ba saboda mun fika cuɗanya da al'umma mu za mu iya shiga ko ina mu yi duk abin da muka ga dama mu yi duk abin da muke so babu wanda zai ya gamna ana tafiya da fargaba a'a ta wani fanni kuma kunnuwansa sun fi namu tsaye sau tiriliyan dubu a gwamnatance wanda ni ba zan faɗi wannan ba yau eh, a gwamnatance shi da chief security na gwamnatin gaba ke daya to kaga zan fito in a ah, shi dan sanda ne ko su soja duk ba wannan ba da haka a ko da yaushe mai girma gamna fatan mu za mu ci gaba da maka addu'a irin yadda ka ɗauko wannan shugabanci naka da irin yadda kake tafiyar da wannan shugabanci naka da irin yadda Allah ya baka dama da baiwa kake tafiyar da irin wannan shugabanci kake fitarwa al'umma kiɗe a wuta kuma suke mora suke gani kuma kai tsaye shi a ko da yaushe ko gezau ko gezau ko gezau mu ma kuma babu ko gezau din sannan duk wanda yake gezawa muna da bosses suna yawo idan ka tabbatar da kana neman alfarma kana neman taimako ka shiga babu biya ba sai ka biya ba to da ka da Allah a juyo daga geza a zo ko gezau a ko da yaushe kuma ina cewa za ku karbi wanda misali suke cewa kullum ba ku iya ba kuma a ce kun karɓe su kun da cikin jami'ar tagu kun da cikin jami'ar tagu. bili Allah ne ce ba mu iya ba eh su suke bada kuma haka tunda ya eh, to wannan kuma sai ka bar su sun shiga gonar Allah babu ruwan mu da su wannan sai ka bar su sun shiga gonar Allah da ya ba mai girma gwamna amsa din ka babu ruwan mu da su wannan da Allah suke ba da mu suke ba kowa fa kowa namu ne mu kullum maganar da shi mai girma gwamna yake yi yau idan ka taho za ka ɗauka an shekara da kai da yawa ne ba don koyi ba saboda kowa ɗaya yake a gare shi a siyasance bai da bambanci ko irin wani aƙida ko wani yare ko don kana wani pdp ka ko don wani kana da shi dama mutum ne a ko da yaushe shugaba shugaba kuma da allah ya sa muka dace shugaba kuma da allah ya yi wa ni'ima saboda ba kowa allah yake ba wa irin damammakin da ya ba alhaji muhammadu inuwa ya hayya ba domin wasu shugabanni wani idan attajiri ne ba za ka yabe shi ba in talaka ne sai ya zamto attajiri wani ba za ka yabe shi ba sai ya zamto mai mulki da sauransu in ma attajiri ne to mai girma gamna ya hada rufin asiri mulki sannan kuma sai bai sake shi allah ɗin ba sai ya ƙara kusantan allah saboda kasan wasu gwamnoni suna ɗaukan kansu kamar ƙananan alloli amma shi mai girma gamna eh to shine misali baka na siyasa eh, duk da na ga cewa misali kamar lokaci ya fara kallon mu eh, yanzu eh, ta yaya ne Khalil Ahmad na faɗa yake kallon misali za su iya karawa da yan takarkari da yawa tunda duba ke bayan ga jam'iyyar PDP akwai kuma wata jam'iyya daban ita ma a jihar Gombe wai ta kuma ta fadina ta yan takarar ta yaya kuke ganin za ku iya kara da su a zaɓe na shekarar 2023 da 23 ba irin kalubale da kuke fuskanta musamman ƙorafe-ƙorafen daga wasu bakon al'umma to alhamdulillah mu dai ba ma shakkan kowa kuma ba ma tare kowa kuma ba ma jin koɗar ba ma jin konyar mu a ko da yaushe ko ya zaune kowaye za a fito da shi a fito da shi mun tabbatar da cewa a wajen Allah muke nema gare shi muka dogara mu ba yan gezawa ba ne balantana mu ce a mu shiga hurumin Allah ko gonan Allah da ka mu mu ne da nasara insha Allah tunda mun dogara da Allah a wurin Allah kuma muke nema a batun zaben sanatoci na jam'iyyar APC da zai gudana a gobe eh, kamar yadda muka samu labari eh, mukaddara cewa ɗaya daga cikin 'yan takarar nan ya samu kujera musamman na yankin gombe ta arewa eh, ina kali zai kasance misali zamanto kila wanda yake mara baya ne sama kuma wanda baya shi yake mara baya ba ya abin da kasance eto abin da yake faruwa a nawadarar a siyasance ni ba na bin abin da ba zai taimaki mai girma gamna ba a wadarar a siyasance kuma da ƙaunar da nake shi mai girma gamna. ba zan yadda in canki abin da zai jawo mar illa ba ba zan yadda in canki abin da zai kai mu ga kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba tunda a da yaushe a wajen Allah shi muke nema kuma shi gare shi muka zo gare shi za mu koma kuma a da yaushe muna ta tawassuli ga annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wa da aka ko muna roƙon Allah din nan da suna su in da muka sani da wanda sani ba akan dukkan nasarorin da muke nema a duniya da lahira ma'ana dai kali harbi na kan bakan shi na cewa idan ba dan takara shi bane san zai maka baya ba ai ni ban da dan takara ni dan takara na shine wanda al'umma suke so dan takara na shine wanda zai faranta mai girma gamna dan takara na shine mai mutunta al'umma dan takara na shine wanda ya kasance abin hannunsa bai dame shi ba kuma yana da tausayin al'umma bai da girman kai bai da rainin waya baya daukan kansa wani abu shine kuma wanda zai kyautata mai girma gamna kuma wanda idan har ya zo mai girma gamna zai amfana da shi ko kuma zai amfane mu ba wai wanda kuma zai jawo mana wata illa ba mu a koda yaushe duk abin da zai amfani mai girma gamna wanda ba zai kai muka kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba mu shine dan takarar mu kenan akwai kalaman da kullum ake cewa kana tare da mai girma gwamna kana son shi kuma mutuka raba kai da shi kuma irin kalaman da kake faɗa yanzu na cewa kana tare da wanda zai yi kaza ko makamancin haka shi ke nuna dai kamar dole akwai layin da kake ɗauka a cikin musamman yan takarar kujerar na sanata kuma irin kaunar da yake nuna hakan ya kamata idan har da gaske akwai kaunar kan ya kamata da duk wanda mai girma gwamna ya aminta da shi misali aka amince kuma aka kawo shi akan wannan kujera ajiye su kada sun mara baya saboda su da suke mai girma gwamna ya eh, abin da yake faruwa bile da ka fahimci da na bada wannan amsar tantin ya dama na ce maka duk abin da ba zai zamto illa ga mai girma gwamna ba duk abin da ba zai zamto illa gare mu ba duk abin da ba zai zo a ringa kuma kaluyin nanin lahi ba Shi ne kawai a gabanmu saboda mu mai girma gamna babu abin da za mu ce sai dai Allah ya saka masa babu abin da za mu ce mai girma gamna sai dai Allah ya mar jagora duniya da lahira muna ji ana ta mite mite wai Jamilu zai zo ya karbi sadaka ya zo a karba din a zo a buga insha Allah in sha Allah mai girma gwamna zai nuna musu shi mai talakawa ne kuma yayi wa talaka kuma ko da yaushe akan talaka yake faɗi tashinsa sa da yardar Allah muna nan kuma dukkan wata guduma da za mu iya bayarwa mai girma gwamna sai inda karfin mu ya kare za mu ba da rayuwarmu mu lokacin mu jinin mu da abin da Allah ya fore mana da aka mu duk wanda ga muna tare da shi to mai kaunar gamna ne duk wanda ga muna tare da shi to zai faranta mai girma gamna duk wanda ga muna tare da shi to zai kasance ko ba zai sa mai girma gamna a cikin da na sani ba da aka har ga Allah a ko da yaushe babu abin da zan ce sai dai Allah ya saka da alkhairi wa mai girma gamna bisa irin mutunci mutuntawa darajawa da karramawa da yake min kuma ina mai kara tabbatar mar ni Khalid nasa mutuka raba in Allah ya so ya yarda to masu sauraro duba da lokaci ya riga da na gana daga mana hannu a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wannan shiri ya kammala musamman shi rabin khalil ahmad na faɗa wanda muka kasance da shi tsohon talatin a cikin shirin cikin hirarsa da yi take da yaje garin geza kuma tayar ta faci ya ɗauko ko Ah, muna godiya gare ka da ka samu zarafin shigowa cikin wannan shirin wani lokaci to ina godiya gaskiya biliya bisa irin gudubawa da tallafi da kuke bani dare da rana safe da yamma da su injiniya su jamilu da sauransu duk kaulani kama kwana biyu ban gaji ba gaskiya ina godiya marar adadi Allah Ubangiji ya saka muku da alkhairi kuma Allah ya ɗaukaka ku Allah ya fifita ku Allah ya wadata ku Allah ya muku da kansa. a madadin dukkanin wanda suka taimaka shirin ya kammala musamman ah, Ubaida Abba Usman. da kuma suleiman ibrahim da ya sadan da ku sai kuma muhammad jimil umar dan abokin aiki da sauran dukkanin ma'aikata da ke daidai wani da ke cin ofis daidai wani lokaci da ma kukan kuma su sauraro muna godiya a madadin kowa da kowa sunana biliya ya raduwa kin tofa nake cewa sai an jima